الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومنا الشرود كله في وانا وتا البركة من رمضان في من الآيات الدريسة da wanda ya daidai da shida ko tako shida ne ko biyar biyar ga watan biyar dubu biyu da ashirin da ɗaya a jiya mun fara karanta suratun nisa da sura ta hudu mun tsaya kan aya ta uku za mu tashi aya ta hudu da aikin nisa

ولا فلم يستعطف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشركوا عليهم وكفى بالله حسيبا الله الرحمن الرحيم الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نجلا baiwa mata sadakokinsu sadacinsu a matsayin kyauta mai daɗin rai mai faranta rai fa'in ɗibna lakum <clears throat> idan bisa daɗin zuciyarsu ya muku daɗi fa'in ɗibna lakum an shaikin minhu idan ya yi musu daɗi daga cin abin da kuka ba su suka ɗauko wani abu suka ba ku bisa daɗin lansu bisa ganin damar su ba ku lubu to ku ci hani an mari'a wato halak malak babu wani matsala abin nufi allah yana maganar sadaki cikin wannan aya sadaki haƙƙi ne na aure haƙƙi ne na allah haƙƙi ne na wannan mata da za a aure ta ko an budurwa ce ko ba zaura ce kamar yadda malaman ke cewa la nikaha illa bi waliyyin wa sadaqin wa shahidai adli babu aure la nikaha illa bi waliyyin sai da wali wato wanda zai ba da yarinya sai kuma wakili wanda zai karba a madadin ango ko ango da kanshi al'asar ango ya karba in al'ada ba ta nuna haka ba sai turo wakili da shi ango ba a sai mishi wali wato wakilin ango a cewa ya niya ita take da wali ango ba shi da wali sai dai wakili ma'anar wali wanda zai ba da ita ko mai shekarunta ko mai girmanta ko mai matsayinta komai iliminta ko da ita shugabar kasa ce sai dai an ba da ita ba ta ba da kanta wanda zai ba da ita shi ne mahaifinta ko ɗanta in babbar mace ce ko wanda mahaifin ya wakilta ko wane ne daga cikin ɗan uwansa ko baki ko na waje wakilci kuma ya halatta cikin komai cikin malamai idan an samu wali sai a samu sadaki abinda za a mika mai mutunci mai amfani malamai sun yi sun kasu gida biyu don gane da sadaki a mazabar malikiya sun ce yana da iyaka kan ya wuce rubu dina wasu one na amma a sauran mazhabori suna ganin zai iya kasa zai iya sama da gwargwadon abin da ya kama amma dai ra'ayin imam malik abin da yasa ake karfafa shi saboda mata ana so a bata abin da za ta gan shi mai amfani kuma ta alfahari da shi a matsayin sadacin da ne a tafi tare dai bane a mika wani abu ta ce mara mutunci mara kima a ce shi ne sadaki sai zanto akwai wasa ana ba zai kawai ka mika masa wannan wayar ka ce shi ne sadakin ki waya dubu uku ba amma kuma sai dai idan hali ya kure idan hali ya kure misali kamar da annabi ya aurar da wata mata ya ce a ji a nemo sadaki babu walau khatama min hadi ko zobe na karfe wanda ba na azurfa ba ba na zinare ba ya je babu na je ce mai ka ce na ƙwar'ani da rasul bakara da alimran da nisa'i sai ce to kaje ka koya mata na auren maka da ita bisa waɗannan surori na ƙwararri ta kaga wannan yanayi ne amma ba yanayi ba to bai kamata a wulakanta sadaki asali ma ana son shi ya zama mai yawa me yasa dan ya zanto mace ko rabuwa aka yi da ita ko mijinta ne ya mutu <clears throat> ko wata matsala za ka iya nuna a matsayin ta na fata mun gani kuma mun sha wa mata wurin cewa da wannan abubuwa da ake kashewa wani akwati su wani wane ne kudin kaza kudin kaza in ya taru sai ga farko ya yi yawa sannan amfanin za gurin mace kaɗan ne dan namiji ya biya so mita akwati goma sha biyu fafi ne kawai inda aka shekara biyu ila dukkin sakin kayan ko ba haka bane amma ta nuna wani katon fili ko wani katon gida su ci a kai mata shine sadakin dama da su ta aka amma ga wani gida a saya a nan miliyan biyu ko nan miliyan uku shine sadakin nan za ka iya ba zai iya mai zai ka tara wa sai ran da ya shirya ya fi me yasa saboda duk sanda ya sace ta ko duk sanda ya mutu ku za ta kalli wannan gidan na miliyan uku ci gaba zai yi kuma sada izini kuma zai iya rike ta da izinin Allah ko mutuwa ya baka da ƴaƴa a matsayin tana kabar haya ko ba ka bane amma me idan ka ji kai maka wani kaya wannan duk rashin wayewa ne kuma shirme ne ko wani katon fili a biya kai kanu <laughs> to sai wannan shirin sadaki na eh to kayan ma wani sai an so daga dubai an yi oda wannan da shirme ne kuma bayan shekara biyu ta ga cewa an daina ma yayi su ko ta sassa su da na bukatar wani kuma ta zo ta mutu ko ka rabu da ita kuma ba ta da komai ila ba ta sana'a kuma ga yaya za ka ta ba amma ta kalli wannan sadar da gaskiya yana da mutuwar muhimmanci sai dai mutum ba zai iya saya ba ne to sai a duba a gaida za a yi ko kuma ya ja lokaci ko kuma a ɗaura auren yanzu ka ce da shi nawa za ka yi bayarwa miliyan ɗaya ga iya bayarwa ba da miliyan ɗaya ana hunta ana yi ila ajali wannan kuma shi ne zai sa shi kansa ya san auren amma wallahi wanta abubuwan da shirme ne to Allah ya ce ku ba su shi ta Allah ya ce ai mu zo a cikin wata aya cewa wa in aratu istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran ma ma'ana qintar tarin dukiya ku ba su tarin dukiya Allah ya ce qintar saboda me annabi ce da shi ne kuka halaka fargobin kuma ko nawa zaka ka ba ba ba ba komai bane wallahi tallahi ko miliyan goma ka bata mutum ne aka baka kusan da guda zai zo gidanka ya maka hidima ya maka komai ka ba shi umarni ka sa shi ka hana shi ya ne maka da'a ya ne maka komai <coughs> to menene a ciki wancan hadisi da yake cewa mata mafi albarka a isar hunna muna duk ba karo ne ana duba yanayi ne idan ma hadisin ya tabbata da so da aka dama sun aure sun cila haka yake yana da wahala ba taɓa yin aure cikin sauƙi ba to amma idan aka fahimci mutum yana da nutsuwa yana da hankali za a iya biya masa masa dasir ba wani aure amma dai hakikatan wato yana da kyau mace ta san me ta dace ba duk wani abu ba sai an yi ba ne Allah ya ce a ba su su hunna mishla nihila shi ma kyauta ne wato hadiyya ce mai kima mai daraja to shi za Allah ya ce fa in ibna lakum idan a bisa daɗin ran sai ta ce ta baka wani abu cikin sadakin ko ta bai iyayenta ko ta ba mijin Allah ya ce fakulohu hani a mai bisa yadda da sauran kama don kawai da ake aure na ga wani wallahi aurensa ya kai sittin, wallahi sittin wannan ba shari ba ne na san shi ya sani wallahi ya aure ya fi sittin, saboda mai duk sanda ya zai ɗan kashe dubu goma dubu ashirin za a ba shi dubu goma dubu ashirin matan sun zama kamar wani takalmi saboda haka dandanan da ya aure ta ya sun haihu sai ya sake ta sai ya je wani gida ana gani yana da kudi a sake ba shi kamar ya ba ka ce ga wani gida na mulai an kuci mai sadar a ba barin ya buto yi gaba inda yana so laraba suna cewa wato man yurid al-hasna lam yughnihi al-mahr man yurid al-hasna lam yughnihi al-mahr al-mahr sadaki to da in mutum yana so da gaske kuma alhasna to babu shakka sadakin ba zai damu shi na bai sa lalle san darajar matar ya san kimar ta ya san mutunci ba ma'ana da akari ne wasu kila wanda yake damun mutane ai ga matar mai sun yawa ai ga muna da guda bakwai a gida ma ba su aure ba kaza kaza kaza kawai mutum ake nema to amma abin da ya kamata kai ka yi uba shi ne ka tarbiyyantar ka ilimantar idan ka tarbiyyantar ka ilimantar to ka diba wahalar da ta a kanka ba wai biyan gaba a ba amma gyara mata ka ta yi ka tarbiyyance ta za ta yi maka da'a da biyayya tana da ilimi za ta san darajar mijin ka san darajar auren kuma kawai da ya zo a ce <clears throat> kadashin dubu ashirin dubu talatin sannan kila zai biya a wajen ɗagan ɗiban ya kashe nawa sai ga an biya an kashe wajen miliyan biyu ana ciki ita kuma wata ta miliyan biyu ba wata duk abubuwan shirme ne sai kashe miliyan biyu miliyan uku ko wani idan ɗin ma sai kama shi a miliyan ɗaya a dare ɗaya an gama a an wuce saboda haka amma idan tana ganin wannan gidan shi ma kuma ya san ya saya mata abin mai daraja to zai wahala ya sake ta ya san ya je wani gida ma za a ce miliyan uku ko ba ka bane to da haka wannan iyaye mata ya kamata su hankalta su san yadda za su rika mai zata ta ce ba na son komai ko kyalle ko hankacin ne ba na bukata ga gidan da nake suka kanin shi ne sadaki da wannan gidan tana kamar haya ba su babu da ba za su yi ba kuma asali ma wajibin ta ne duka yi ba ba bane sai mata a dunkule kisan da ya sami dama bayan wata shida ne bayan shekara ne bayan wata uku ne ce ga wata riga na so miki ga wata asamba na so miki kenan ba sai dole an tara su lokaci guda shi ma kuma ya samu sauki ka ce nan da shekara biyu da a auren ko shekara uku yanzu karatu take yi amma ya tanadi kudin wannan gidan ko a hankali zai rika biya ko a dace zai yi a banki da aka Allah ya wa ku ba su sadaki wasu za ka rika gani kamar an tsananta ba tsananta a kai sau da aka ba za ka tosa ya mutu in kana mu'amala da mata ta haihu biyar shida bakwai kila wata ma ba ta yi karatu ba yanzu sun shiga halin a su mijin ya mai da ita ba kome ba yana wulakanta ta dama bai san darajar matar ba saboda haka yanzu kawai ta zama ko ta zauna ko kasta zauna da haka suna wulakanta su ta fiye da ba sa da amma wannan zai sa ita ma wancan gidan da take gani zai rufe kwantar masa da kuma ko mutuwa ya yi za ta iya zuwa gidanta su kuma tana da wani jari ka rika jin cewa wannan na aure na ne sanda aka aure ne shine sadaqatihim nishla to da aka baya halitta wani ya ci wannan sadaki sai wanda ka kawo ta bashi ko ta biyo iyayenta ko mijin nata ta zama wani abu da gaskiya to asalin kalmar hani'an mari'a abin da zai zama mai daɗin ci mai daɗin sha halak malak har ma magani ana ce mishi hani'an mari'a abin da zai zama waraka ma'ana ku ci shi halak malak mai daɗin haɗiya babu wani matsala to har ila ajalin ana yin sadaki ila ajalin yanzu ba zai iya biya ba to ba shi lokaci daga nan zuwa shekara shekara bi da ana bin amma haƙƙi ne a rubuta da shi da kuma wannan shine aure Wali sadaki sai du. daga mutum bi zuwa sama shi nan sai a aure ubangiji ya ce wala tu'tu sufaha amwalakum karku ku wa wawaye abinda ce nufi da wawaye waɗanda hankalinsu bai nufi ba ko da suna da shekaru amma suna da wauta hankali bai zo musu ba maraya ne to kar a ba shi su a hannu saboda mai a yi hajjaru babanta ya mutu ya bar mishi miliyan ɗari saurayi ne matashi ne karatu ya ce yi bai gama nutsuwa ba bai gama hankali ba ka zo ka ce ga miliyan ɗari da yana nan a banki ga cek ga komai duk ka bashi ka zuba masa ido ka gani a ga za a yi wauta shi bai sanya haka ya ka samu kulin ba gani zai da miliyan ɗarin nan karyanta ka gaya ce duk abokai na ma na siya musu mota kai zo mu je siya ma mota ɗauko mota da kake so in saya ma ai ta yawo a gari ita kuma da ba ta da dai amma ya zanto ya yi hankali ya san yadda zai juya miliyan biyar da zama miliyan shida da zama miliyan bakwai yana da hankali ya nutsu a cikin miliyan ɗarin nan kila da ya fiye har motar miliyan biyu bai ce ta isa ya tsaya ya nutsu ya san yadda zai to sai kaga ya rike ɗan unsa ka da haka nan gano ba shi da hankali kana ba shi kuɗin allah ya ce dukiyoyinku ne saboda tana hannunku amma ta sace to kar ku ba shi allati ja'ala Allahu lakum qiyama da Allah ya sanya muku ku kuke tsaye da ita ku kuke rike ta kai kanin babansa ne kai da kai dan mahaifin mahaifinsa ne kake rike masa ko wani wakilinsa tana hannunka wal dukuhu biha a cikin ta dai ku rika azurta su za a yi masa ɗinkin sallah yana son kuɗin makaranta yana son kuɗin kashewa duk a kawo a bashi gwargwadon yadda zai amfani da shi waksohun ku yi musu tufafi da a cikin. wa qulu lahum qawlan ma'rufa amma ku ga musu magana mai daɗi wannan dukiya babanka ne musu ya bari to muke sai ka samu ka makaranta ka samu wata sana'a mai karfi ko wani aiki mai yadda ya kamata yadda za ka iya fahimtar abubuwa amma yanzu in muka baka muna tsoron kar kudin na su lalace in yace zai yi rigima ne sai an bani kudi na duk ake ba za a ba shi an rike amana me yake so sai a yana bukatar zai aure ne yana bukatar gida ne da a sayan shi to zai yi jari ta ce to ga gwargwada abin da za ka yi cin miliyan ɗari ta ce me za ka yi ya faɗa abin da zai sayar da sana'a da zai fi a bashi gwargwado amma ba duka ba sannan Allah ya ce wata ta ma ku gwada ta fa ku marayin ne ku jaraba su ku yi musu tas sa'i idza balagun a. sai sun isa aure tukuna fa'in anastu minhum rushda in kun tsinkari kun gano nutsuwa tare da su shine rushdan shiriya nutsuwa sai sun nutsu sun yi hankali fadifaru ilaihin amwala sai ku kawo dukiyarsu ku ba saboda mai kun gano nutsuwa tare da kun gano hankali sadakamu suna da hankali ko da shekarunsa da yawa ba yana da nutsuwa yana da hankali to za a iya ba shi ubangiji ta ala yace fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwala wala ta'kuluha kar ku ce musu dukiya israfan dan barna almubazzaran ku da take hannu wa bidaran an yakbar da kuma gaggawa da sauri kan su je su girma su cewa ba su kudu su kai ba ka ebi naka ba shi ne wa bidar albidar musa ke bari in sauri in kwashi nawa kuma zan in gina gida na ƙara su gini na ji a dukiyarsa kafin ya girma ya gano ya ce ina kudin shi allah ya karfi shi ko da haka kenan za a iya cin dukiyar maraya amma ga sharaɗin da allah ya ce farko banda barna sannan kuma shi yace wa man kana ganiyan falyasta'fif wanda mu ti ne ma dukiyar maraya take sai ya kame kada ya taba kokon da abin da zai juya mutu da rike muke ya Allah wa man kana fakiran wanda talaka ne fa fakiran tana dauke da dukiya a hannu amma sai kuma ba ka da jarin miliyan ɗaya ba ka da jarin dubu ɗari biyar amma kana da kuɗi miliyan hamsin miliyan ɗari a hannunka na maraya ne ba babanta ne muke bari kuma suna hannunka ko kuma kai kanka ƙaramin ma'aikaci ne mai ci da kyar mai albashi duk wata amma kana da wata dukiya sai Allah ya ce za ka iya sassi bil ma'ruf da gwargwadon yadda kake kula da ita kake juyawa idan a cikin riba za ka ɗauka to fa ma wannan kasuwanci ake idan kuma gwargwadon abin da bai wuce ka yi cefane ba shi ne bin maruf ba wai ka ɗiba kana yin gini ka ɗiba ka sayi abin da kake ko ba a gwargwadon bukata allah ya halatta maka matsayin tsaki ba farna ba ba ɓata dukiyar ba allah ya ce fali a sulbin maruf sai da da fasu ilaihim amwalahu idan kuka zo za ku ba su dukiyar fa ashidu alaihim sai ku kawo shaidu ku kafa ga abin da mun sai mutu ya bar yanzu zan ba shi dukiyarsa ku zama shaida gashi gashi gashi gashi ga abubuwan da suka zamo ga inda suka tsaru ga inda suka rabu ga abubuwan da aka kashe masa ga sauran dukiyarsa sau da ka zan mallaka masa ku zama shaida wa kafa billahi shakira shi ma Allah ya isa ya zama mai lissafi ya zama hasid ma'ana Allah ya san komai kwandala da aka ce ya fi ka sani kwandala an ka kashe ba tare da haƙƙi ba ya fi ka sani zai zai maka lissafi da su wannan ne Allah yake karewa haƙƙin marayu haƙƙin masu rauni ubangiji yake kulawa da so da aka mas'ala ce babba

sai maganar gado aka fara yi للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون dangane da abin da iyaye suka mutu suka bari kowa ko uba ina da kaso da za a ba sai Allah ya ce wali misali da ya fito musu da haƙƙi mata ma walin na nasibu mata ma suna da kaso suna da rabo mimma taraka ne daga abin da iyaye biyu Kuwa da uba suka mutu suka bari kuma dole a bar wal aqrabuna da sauran dangi abin da dangi suka mutu suka bari maza suna da gado mata suna da gado a alwalida kuwa da uba al aqrabun kamar wa ko gani ko dai wanda suke da alaka da shi to duk wanda ya mutu namiji yana da gado mata tana da gado abinda Allah yake so ce kenan a cikin wannan wato aya sabanin jahiliya kawai da rijali sai ke mace ce ko ba ki da rabu ba a ba mata gado a zamanin jahiliya yahudawa ma ba sa ba ta gado larabawan jahiliya ba sa ba ta gado to Allah ya ce a musulunci mata suna da gado Mara suna da gado game da haƙƙin iyayensu da suka mutu suka bari ko kuma yan uwa na kusa dangi kuma Allah ya ce min ma tsalla min ruwa kusa daga abin da yake ɗan kaɗan ne ko mai yawa ya mutu ya bar da yawa suna da rabo ɗan kaɗan ne suna da rabo ma'ana ko dubu goma mutum ya mutu ya bari da kowa a tsuntsun ka a baki rabo sai dai in wasu ne suka ce mun yafi ai yayi kaɗan Abe wani shine mai karamin karfi a cikin ka gani min ma kalla min ba'ukata na sai ba ni mafaruka Allah ce ka ne rabo ne yankacce Allah ya riga ya kasa ya raba nasiban mafaruka ka so ne wanda ubangiji ta ala ya riga ya kasa ya raba kada ka babu magana ya yi kaɗan babu magana ya yi yawa kowa a bashi abinda Allah ya ce a bashi sai wanda ya fi na wa idza hadara al-kitmata qul al-qurba idan yan uwa dangi wanda ba su da gado suka zo gudun rabon dukiya suka ga ana raba tarin dukiya wancan an ce an ba shi miliyan ashirin so mun tabi wanda an ba shi miliyan ashirin so mun tabi ne mana kafin a kawo sauran suka ga ana taraban kuɗi su kuma yan uwa da dangi sun zo ba mai rabu a ciki ba mai gado a ciki kuma galibin su talakawa ne sai su zo gurin suna kallo wani ya tama da sauran wasu marayu a gefe su ma suka zo kallon rabu wani masakin da talakawa allah ya ce ba su laifi farin su sun ne ɗan san musu daga ciki bisa yardar magadin da wani kunga kanin babanku ne ko wane ne shi amma ba shi da gajonku ku yaya ɗan san masu wani abin suka ce a bashi? ku ce a bashi amma duk da haka Allah ya ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya wa 'yan uwa da dangi da talaka wannan magana wadda shari'a ce da ne ga wannan haƙƙi ne na marayu ubangiji ne ya ce a ba su ya haƙuri da ɗan abin da kuka samu wannan ladan ganin ida ne kawai kar ku damu kashi sai an ba su da yawa sau da haƙƙi ne na marayu to wanda yana nuna cewa babu laifi bisa yadda su idan an san musu wani ya aya ta gaba Allah ya ce وليخشى الذين لو تركوا قولا سديدا إن الذين ta'ala ya yi wa'azi ga 'yan uwa da dangi da sauran talakawan da suka zo gurin rabon gari ya ce wal ya shallabina lautara ko min khalfihim zurriyatar bi'a mutane su yi tunani su ji wurin su ma su kaddara a ransu cewa da su ne suka mutu suka bar kananan yara mutse-mutse ka gani lautara ko min khalfihim zurriyata bi'afan su ji tsoro mana da a ce su ne suka bar a bayansu zurriya launa na kananan yara wani yaron yana na ɗan yayi ne ba wani ma ba a yayi shi ba wani goyonsa ake yi ka kaddara cewa kai ne ka mutu ka bar wa'annan hafu alaihim Allah ya ta ga ba su ji tsoro ga wa'annan yara su taso a ya mutu dukiya ko ba su da komai Allah ya ce wal yakhsha alladhina masu wannan tunanin su ma su ji tsoro mana bal yattaqullah ta ka su ji tsoron Allah wal yaqulu qawlan sadida su faɗi magana magana ta daidai su ce gaskiya nan yara mutsi mutsi a bar musu su a kula musu da ita ba a sanya duniya su za ta go ta same su ba to kaga wannan yana daga cikin abin da musulmi ya kamata ya rika tunani abin da zai iya faruwa ga bayansa ko 'ya'yansa kar ya zo ya yi wa wani kar ya zama wani Allah ya kiyaye إن الذين يأكلون أموال اليتامى lalle waɗanda suke cin dukiyar maraya ko marayu zulman bisa zalunci innama ya kulo na fi butunihim nara kadai wallahi wuta suke zirawa a cikin su suke innama ya kulo na fi butunihim nara Allah ya ce kawai suna cin wuta ne a cikin cikin wasa ya tilau na sa'ira kuma lallai da sannu ba da dadewa ba za su shiga tsira sai daga cikin wutar allah madaukakin sarki sadakatun dukiyar maraya haramun ne ci na zalunci ci na tuta, domin cewa a danne musu dukiyar da wannan matsalar duk da waɗannan ayoyi idan ka shiga cikin garin nan za ka yi ganin abin mamaci. dukiyar maraya an cinye magana ta ma ba a yi uwar tana gidan ba ta tafi magana ba falantana yayan yau shekara goma da mutuwar an ki araba gado yau shekara sha biyar an ki araba gado in ta yi magana ta ce mata zalaman miya ga yaran ta kanana sun taso yan uwan uban da sun cinye ba ta tafi magana ba kuma da an yi magana sai a ce wai za ka raba kai wai za ka za ka za da sauransu saboda ka ita ba ta ma ita ce magana ita ba a ba ta tumuninta ba ƴaƴanta ba ma raba gadon ba a wani zalunci ne shi raban gado abinda ya ce so mai gida na mutuwar tallahi tallahi don aka ce aka dawo daga binne shi wannan zaman makokin ma da ake yi zaman zancen mutane kawai kuda ma ga magana gadon ake yi ya fi kama da kayi magana za yi daga mutuwarci shi a daga mutuwarci shi Allah ne sai ayi in wani ya sashe mutuwa ba a raba gane ba ba zalama ba ce haƙƙin Allah ne Allah ne ya ce ayi ba ma kowa yana jin tsoro ya yi magana kowa ya yi shiru kuma ga daga nan haka sai su abin sai su shiru wani kuma yana gani dabar tsabar rashin imani ana so aladun ya mutu to dama ya san inda aka ajiye wata takardun gidajen sai zai ɓoye sai ka ce ba zai mutu ba da ka ya samu inda takardun suke ya san inda kaza suke wani kuma shi ya san mata inda ta da aladun yake zai fi da kudinsa a wanki ba wanda ya sani duk cikin yaya shi aka amincewa sai zai fara fitar da kudin wani atm da zai je ya dauka ta ya fitar da wasu kudaden ma ba a sani to wani na za a ce shi wancan ya mutu ba su tsoron mutuwar da rashin amana saboda rashin imani sai marayun su so da gata ba su da komai a daga an cinye musu dukiya wallahi allah ya ce wuta suke ce kuma wuta balbal sosai in mutum ya fi dukiyar ya wallahi mutum wata ya fi launa shari'a a zamanin magabata aka ce mata tana tuka tuwon sai a kawo labari an kashe mijinta sai ta dakata da tuka tuwon ta ce ba ta san da za ta raba shi wancan tumini wancan nisifi wancan rubuɗi ba sai an tambayi masu gada a ci gaba da tuka tuwon nan sau da yanzu ya zama na magada tuwon kai na kuma ga dukiya ko da haka Allah ya ce komai kankanta komai yawa hatta fasi hatta kalma sai suka yaje suka ce kawai ko a bayan sadaka ko kuma a san yadda za a raba Allah ya ce kuma Allah بالحق فلن وإن كنت نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف والحرمين لكل واحد Yeah. sai kuma lafi Allah ya muku wasiya ya nemi ku jan kunye sai auladikun game da ƴaƴan ku auladikun mun fada a cikin karatun wada to a fi auladikun ƴaƴan ku wanda kuka haifa maza ko mata ko kuma ƴaƴan ku yana daukar hadar jikoki idan babu littun idan ka mutu kana da ƴaƴa da ka haifa da su ne za su ci idan babu su amma suna da jikoki to su ne yanzu a wula da cutar su za su hausu da zai yada mazan su da matan to da ka jika ɗan ɗan jika ɗan jika ɗan jika an za a same shi ko ya kasa sunan sa ɗa a musulunci idan babu ɗa sulbi wanda ka haifa sai jika to yanzu shine zai hau matakin ɗa ke na wanda ya zai da ka yusi kuma lahu fi auladiku lizzakari misal hazzul unsayin namiji za a bashi rabon mata biyu namiji yana samun rabon mata biyu me yasa saboda mace tana da saukin ɗawainiya ba kamar namiji ba sannan hanyoyin shigowar kuɗinta. shi ya fi sama da hanyoyin kashewarsa mafi allah ya tsora nauyin takakas a kan maza tana yarinya da za su kula da ita idan ta girma ta manyanta tana da yara ta su kula da ita idan tana da miji mijin ke kula da ita in tana da yan uwa yan kwanta su kula da ita ba dora mata ce ba ne ba ba dora mata kashewa ba in ba ta tsinci kanta cikin lalura babu mai mata ba to ta ajiye aka ba ka miliyan ɗaya aka ba ta dubu ɗari biyar sai ta je ta ajiye na ta dubu ɗari biyar wannan miliyan ɗayan ta ku? da ita za a hada a cinye ta ko ba haka ba ne kai yayin ta kai za ka ci gaba da ce bane da kula da gidan Ta ta kuma ta ɓoye idan aka yin dubu ɗari miliyan ɗaya sannan auren zai zo da zai da auren ya yazo yanzu muke cewa ba ta miliyan uku ko ba haka bane kaga ta samu wata miliyan uku ce namijin bai samu ba kuma karshen ta yanzu yayin nasu shine zai shiga ya fita ya yi mata waɗansu wahalhalu a auren da ka ta samu sadaki ta samu gadon babanta duk wannan ubangiji yana sanar da haka sannan za ta je gidan miji kula za a yi da ita miji ne zai kula da ita ku da aka gaga kenan da ubangiji ya ce a ba na miji kaso biyu wannan allah ta'ala ya yi adalci babu wani zalunci a ciki to shi ta ce lizzakari mislu hazzil unsa yayi namiji yana da kwatankwacin rabon mutum wadda kasta damu suna da hanyoyin samu ba su da hanyoyin kashewa sai dai ajiyewa ko da yaushe fahim kunna ne sa'an fauka sanatai ne idan 'ya'yan mutum mata ne sama da biyu kana da 'ya'ya biyu uku hudu biyar zuwa sama ɗin mata ne falahun na sulusa ma tarakta ta ba su kashe biyu cikin uku na dukiyar baban ko dukiyar babu shine yin sai kuma laufi a wuladuku babu su ta mutu baban su ya mutu ya bar naira miliyan uku ta ba su miliyan biyu sauran miliyan ɗaya muka ce sai a baiwa hukuma ta aji bai mali ke falafin na sulu zama tara wa in kanat wahidatan idan mace ce ita kadai tak za ta gaji babanta ko babata falahan ko sai a bata rabin dukiya miliyan uku ne sai a bata miliyan ɗaya da rabi ta gan namiji ne bakin sai kwaki inda lizzakari nizula haddula wanta ya idan namiji ne ne maka ishara da cewa shi duka za a bashi da allah ya ce a bashi kasan mata biyu wali abawaihi in mutum ya mutu iyayensa uwa da uba da kulle wahidu min ko wanne daga ciki yana da one over six, kashi daya cikin shida Min ta daga daga abin da ya bari in ka na lahu wala in yana da ɗa in yana da ɗa ko namiji ko mace ka mutu kana da ɗa namiji kana da ɗa namiji mace duk ɗaya ne ta bai iyayenka 1 over 6 1 over da mace da namiji na fata mun gani ɗan nan da muka ce karka manta wanda ka haifa ne idan ba wanda ka haifa ya mutu amma ya bar ma fika to duk dai kana da dace ne samuwar wannan dan ta ce to iyayen suna da wani over ko kowanne daga cikin Fa lam ya lahu wala amma ba shi da dafa ba shi da da ba shi da 'yan ba shi da jikoki amma yana da iyaye sai Allah ya ce fada ummihi thuluth uwa sai a bata wani over 3 ba za a bata wani over 6 ba sai ta ƙara samun wato rabon gado da yawa shi ne wani over 1 over 3 sauran abin da ya rage kenan na uba ne shi ne kashi biyun kenan ma'ana miliyan uku ne sai a ba uwa miliyan ɗaya sai a ba uba miliyan biyu shi ta Allah ya shiru game da uba zai faɗe shi ya ba shi miliyan biyu saboda lizzakar misal hazzar usayi bayan kana lahu kwato idan yana da yayye da kannai shi mamacin yana da yayye yana da kannai kuma ga iyaye duk da ba su da gado muka ce su yan uwan don ga uwa ga uba kuma yana da yayye ko yana da kannai fali ummi hisudus to sai uwa ta yi hakuri ta koma sudusinta duk da cewa ba za a ba yan uwan komai ba sai ta koma sudus sauran kuma sai uba ya kwace to yanzu yana da tsawainiya da yawa da sauran yan uwansa sai suna sauran yan uwan mamaci. to kaga anan shi ma wata ka'ida ce da za ka gane uba dole ya rika samun kaso mai yawa a matsayin sananan ubangiji ya ce min badu wasiyatin duk wannan rabon gadon da muka faɗa za a bayar da shi ne bayan an zartar da wasiya yusi biha wadda ya yi wasiya da ita au daini ko kuma an gama biyan bashi tare da cewa Allah ya fara magana wasiya kafin bashi amma sai an fara biyan bashi sannan a zartar da wasiya ba za a yi gado ba sai an yi waɗannan abubuwa su waye yake bin ta bashi sai a fara bashi ya bar miliyan hamsin iya abin da aka gani abin da yake da su ya ce to ana bin ta kudi naira miliyan goma ya kuma ce a ba wani miliyan uku a ba wani miliyan kudu a bai wani miliyan kasa ya ce to a fara biyan bashi daga nan aka fara biyan bashi ba mai binta sai ake ce to yayi wasiya wasiyan nan in ba ta shiga cikin kashi ba ta haura ɗaya bisa uku ba ma'ana ba ta haura wani ubakiri ba za a zarta idan ta haura sai a ce ba za a zarta ba saboda biya ta ce a sulusu wa sulusu kashi da sauran abin da ya rage sanin shi a raba gado a bisa wancan ƙa'idoji Allah ya fara min ba da wasiyyatu yusi biya a wajen aba'ukum wa abna'ukum iyayenku da 'ya'yanku la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a ba za ku iya sanin cikin ku waye zai ku kusancin saurin amfani da zai ku ba yayi babanka ya ba amfanar da kai da wurwuri yayi 'danka ya ba amfanar da kai da wurwuri dangane da mas'alar gari ba abu ne na wato wane an ba shi kaza ko an hana masa kaza ba Allah ya ce baka san wa zai riga kusancin amfani a gare ka ba faribatan min Allah wannan kaso da ka kaso ne daga Allah rabo ne daga Allah yankewa ce Allah ne riga ya raba bai wakilta wani ya raba inna Allah kana aliman hakima Allah masani ne kuma mai hikima kamar da muka sha faɗa ilimi hikima adalci su ne abubuwan da za ka yi wa Allah kyakkyawan zato sai ka yadda cewa shari'arsa ita ce shari'a dokarsa ita ce daidai yana da ilimi ba su da jahilci ko ɗaya kuma yana da hikima cikin komai hatta cikin tsarin gadon nan Allah fai hikima da ya ce a ba wani kaza a bai wani kaza Allah ya amfani da hikima sannan kuma adali ne Allah baya zalunci ko misalin ba Allah madabuci sarki ta mu dace waɗannan su ne kaɗan daga cikin bayanan waɗannan ayyuka na gado Allah madabuci sarki ta samu dace wa alaikum salam kwanan bayan an yi wannan tambayar cewa wai shin ba mu da baitul mali yanzu ba mu da hukuma muna da hukuma muna da baitul mali ko ba mu ya ba zanta ba akwai hukuma akwai baitul mali yanzu ai kowa akwai hukuma ko babu muna da shugaban kasa muna da gwamnoni muna da sarakuna duk wannan ba hukuma ba ce a <laughs> ah, waɗanda ake amfana da su misali ayi kamar abinan ta jiha ita ce ta kusa da kai kuma ita ce kake amfana da ita ba daukar gamin galiban ba sau da haka idan hukuma ana ba su waɗannan kudade da rabanu da ne su kuma su suka sai da za su sarrafa su ga talakawa su suka sai da za su juya su zuwa ga amfanin talaka su ya kamata a baiwa misali ai gwamna a ce yana da hukuma ta shari'a akwai shari'a commission to irin wayannan da zakka da menene duk sai ya kamata a kai to wannan dukiya ce ta gado wadda babu ita babu magada da sai akai misali kamar shari'a commission gurin zakka da hubuti da suke amfani da ita sai a kai musu na fata an gane to sai a ce zakka da hubuti na cikin abubuwan da suke karba akwai zakka akwai wakafi akwai kayan gado na wanda ba su da kayan gado da su kuma gwamna ya amince musu ya ɗora su idan a zo sarrafa wannan dukiya sai da za a ita talaka ake bawa ake rarraba musu to wannan da abu ne mai sauki matuka za a shirya abin da amana kuma san da aka yi Allah ta ala ala za mu tsaya nan subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu Allah la ilaha an anta da wa atubu ilayk